أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله lalle godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna tuba zuwa gare shi muna neman tsarin Allah daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu wanda Allah ya shirya da shi babu mai batar da shi kuma wanda Allah ya shirya da shi babu mai shirya da shi ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah sannan ina shaidawa annabi Muhammad bawansa ne kuma sa ne yau muna ashirin da tara ga watan jibada ula hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu jiya na bar abuja zuwa nan jihar zamfara don isar da sabon shugaban ƙasa Muhammad Bukhari hafizahullahu ta'ala a zuwa ga ɗan uwanmu kuma Amini Aboki gwamna na wannan jiha ta Zamfara mai albarka Dr. Bello Muhammad Matawalle na gayyata shugaban ƙasa don ya zama special guest of honor na closing ceremony na musabaka na Qur'ani da ake a nan. na faɗaɗazu. Muna ya gayyace daban a matsayin bako mai jawabi a wurin sai kuma shugaban kasa ya turo min sako da umarnin cewa na zo na wakilce shi. Kamar da na faɗa cewa sawun giwa an ce ya taka na raƙumi. To a nan sawun shugaban kasa ya taka na isa ke da. To da haka a nan zuwa na babban abu don fitar da saƙo ne na girma shugaban ƙasa, hafizahullahu ta'ala. Sannan da safe mun gabatar da wa'azi na juma'a a wurin babban limamin mu kuma ɗaya daga cikin yan uwa masu ra'awa. Fadila ki sheikh muhammad kabir maru ya buƙaci cewa sai na zo nan na yi kuma duk da ba wannan tsarin a gaba gare ni amma shi gwamna kuma sai aka ce ai ya amsa cewa zan zo nan na yi kuma da duk da aka ce gwamna ya amsa zan zo sai kaga magana ta kare tun da ajiyar jihar su muke Allah shi sa muka taho tare da shi gwamna tare da kuma aminin mu gwamna na mara daga jamhuriya ta Nijar a gwamnan yamai mai nake son cewa kamar din yake kusa da munan Katsina sai ta ɗauki hankali na gwamna na yamai na jamhuriyar Nijar wanda shi ma ya zo ne saboda musamman ta Qur'ani din haka your excellency muna mara da zuwanka yadda ka zo lafiya muna roƙon Allah ka ya mai ka gida lafiya kuma wannan zumunci da aka yi aka tafi tsakanin saya mai har zuwa Najeriya jihar Zamfara don yi wa Qur'ani hidima da kuma karrama Qur'ani muna godiya muna roƙon Allah ya karrama ta gobe kiyama daidai din cikin da kai Allah ta ala ya karba nan ka mata da ninkin ba ninki inda ka kuskure muna roƙon Allah ya yafi maka da mu baki dayan mu idan zan tuna shekara goma sha da suka wuce na hau kan wannan dubar da ya yi juma'a akwai mai tuna haka shekara goma sha hudu wa zai tana maudu'in da ne magana a kansa a nan wanda zai tuna na'am sai eh, yi magana a kan haƙuri tabbas Allah ya maka albarka haƙuri na daga cikin abubuwan da ne magana a kan an manta ko <laughs> Allah ya rufa mana asiri Ah, ina aiki da wannan dama a matsayin kuma na juma'a in tunatar da mu akan wasu saƙonni muhimmai na ƙur'ani ƙur'ani Allah ta'ala ya saukar da shi ne kamar yadda ya bayyana da dan ya shirya mu zuwa ga hanya madidiciya kamar yadda cikin ta tara an ba mu ƙur'ani don ya zama shirya ne gare mu ya ɗauke mu zuwa ga tsira da nasara duniya da lahira sannan ya kare mu daga halaka duniya da lahira ƙur'ani ya umurce mu da kar mu zama mutanen da ba sa dabbobi, ba sa wa'astuwa ba sa fa'idantuwa da sakon da Qur'ani yake koya musu Allah ta'ala ya yace ala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin faluka" wannan cikin suratu Muhammad aya ta 24 Allah ce mutane ba za su yi tadabburi ba ba za su karanta Qur'ani a yanzu ganin da yake karantar da su ba mutane ba za su wa'asu da Qur'ani ba Allah yace ko akwai faduna ne akan zukatansu da aka kulle wanda ba sa fahimtar me Qur'ani yake gaya musu wanda ba sa fahimtar menene mafita da abin da ya dame su a rayuwa daga cikin abin da Qur'ani yake karanta da mu yakan takaito mana rayuwar wasu mutane yace kar mu zama irin su da siffata mana siffaci ya ce mu yi ƙoƙarin nisantar su a wani lokaci da rashin tadabbuci da fahimtar ƙur'ani idan ka duba rayuwar mu suka ɗauka kamar muna kwaikwayon jama'ar da Allah ya ce kada mu su ne in babin misal a ƙur'ani Allah ta'ala ya ce mana idan dina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa kama annu biha والذين هم عن آياتنا غافلون ulaika ma'awahumun nar bima kanu yaksibun wannan zai zama cikin suratul yunus aya ta bakwai da kuma aya ta takwas Allah ya bayyana mana wasu jama'a da yace kada mu zama irin su yace innal ladina la yarjuna liqa'ana lalle ne waɗanda ba sa shirin gamuwa da mu gobe kiyama ayyukansu bai yi kama da na jama'ar da suke tsammanin gamuwa da Allah ba na biyu yace wa rabu bil hayati duniya kuma suka yadda da rayuwar duniya ya zama gaba ɗaya ba sa tunanin lahira duniya da ita suka yadda kamar daga ganin wani rayuwar tsakari na uku ya ce wata ma'annu bi'a suka kuma nutsu da duniyar sun nutsu da ita ba sa tunanin komai sai duniya duk da barbarinsu ya a kan duniya Allah ya ce su ne waɗanda suka jafana daga ayoyinmu duk yadda muke cewa su yi taka tsantsan da rayuwa muke cewa su yi tsantsan da rayuwar duniya muke cewa su yi tsantsan da halaka Allah ya ce ba su wa asuba ulaika ma'awahumun nar yace masu wannan sifa makomar su wuta ne gobe kiyama saboda mai saboda abin da suke aikatawa don Allah dubi cikin nan guda uku ka kwatanta da rayuwar mu mu musulmai yau a duniya ka gaya ya muke nan ladina la yarjuna liqa'ana wanda ba sa tanadi don gamuwa da mu mutane nawa ne za ka ga aikin su kai da cewa suna tanadin gamuwa ga Allah yaushe ne ne gamuwa ga Allah nan fa da ci faruwa yau saboda kullum man mata kamar kiyamatu ne ina barin duniyan nan daga nan kiyamar mutum ta fara rasuwar nan duk cikin mu nan duk kasar mu nan babu wanda ke karin zai duniya shi yasa qur'ani in yazo maganar ya ce maka za a mutu ya cika rantsuwa ba saboda me saboda ita mutuwa yaqini ne ba bukatar sai an maka rantsuwa saboda in ka ga mutum kace ina ka ka gashi nan ina ka ka gashi nan ina ka ka ka gashi nan ina ka ka ka gashi nan akwai wanda za a samu baya cikin su ko dai kakan kakan kakan kan ka samu wani baya nan to a cikin masabatan ka akwai wanda cikin karfi ne ya fi ka cikin rufin asiri ne ya fi ka a cikin wanda suka rayu a ƙasar kasar a duniya akwai wanda cikin dukiya ne sun fi ka idan da mutane sun fi ka in matsayi ne sun fi ni sun fi ka amma duk da haka sun tafi a shi kenan da kuka mana ba idan tsoron Allah da shi Allah yana hana mutuwa ina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kafirci na hana mutuwa mutuwa ina fir'auna da idan yana bacci a gidansa soja ke gani alif alif wa mi'ati alif iya da soja mutum biliyan ɗin da dubu ɗari biyu ke gadinsa yana bacci biliyan ɗin da dubu ɗari biyu ya koma zuwa ga Allah kuma shi saboda mulki cewa yake in akwai wani Allah ma ni ne ogansa shi Allah na ku karamin Allah ne idan dukiya na hana mutuwa ina karuna shi ba kuɗi yake ajewa a banki ba banki ma da kake nasa ne da ba da bankin da ke exist ma ko ina bai da aiki sai kawai hanjilin dukiyar karuna amma yau ina yake na koma zuwa ga Allah subhanahu wataala babu wata ni'ima ko wani kafirci da wani zai a duniya face akwai wanda ya fi shi da ita ya koma zuwa ga Allah babu wata biyayya ga Allah da zan yi ko kai ko mu yi ba sai akwai da suka ci musu ko ba da Allah yau ku ci duniya babu sa sun kare shi Allah sun ya kuma zuwa ga Allah tabi'ai sun kare atba'u tabi'ina sun kare sune alqurun almufaddala zamanin da a duniya ba sai nagarta irin su ba sun kuma zuwa ga Allah yau barin fiyayyen halitta duniya fa sama da shekara dubu ɗaya da ya koma ga Allah me wannan ke bayyana mana duniyar nan komin da Allah ko ba mu yi ba mun yi abin da ce ko ba mu yi ba akwai ran da za ta kare to ba wai mutuwar ake jiye ma kace ba a'a Qur'ani sakon ta shine bayan mutuwar ka akwai wata rayuwa rayuwar ita ce ta lahira kuma a wannan wurin aikin mutum da ya kwatanta gani da rahamar Allah ke sa mutum ya tsire shi aljanna yau ka duba babu wani irin nau'in sabon Allah da ake yi ko wata al'umma ta duniya dalilin wannan Allah ya halakar da tabbacin al'umman nan ana aikata shi misalai kawai zan ba bako mutanen annabi salih da suka yi taguwa kawai suka soke dabba ce akan dabba da suka soke akan wannan Allah ya halakar da su so yau ba dabba ba jinin ɗan adam ma ya zama wasa a wajen wasu mutane marasa imani mutane su shiga gida ko su shiga kauye a kashe mutum ɗari ɗari amma akan dabba kwaya dai Allah ya halakar da al'umma mutanen annabi ne kawai mudu suka tauye akan tauye mudu Allah ya halakar da su yau a aiki ofisa ko wanda yake tauye mudu wani wani ya zuwa aiki sai karshen wata ya ci albashi wanda ke kasuwa kwanan da zai auna idan zai siya ta wanda zai sayar maka da ka je wajen ɗan kasuwa ka ci me gaskiyan wannan kayan ya ce maka dubu ɗaya gaskiyan kenan ke eh wallahi shi ne tun za ka da ce dawo Allah ji kace gaskiya ce da cikin guda ɗaya wato wai gaskiya ma yanzu ba guda ɗaya bane kala kala ce wannan Allah ya halaka da su a ya ta dai wannan laifin da suka yi dalilin wannan ne mutanen annabi luwaɗi suka yi Allah ya halaka da su luwaɗi amma yanzu ne ne ba a yi an luwaɗin wasu ibn al-qayyim rahimahullah ke cewa irin azabar da Allah ya musu mala'iku suka ce ba su taɓa ganin irin ta ba ya ce dalilin wannan ya sa ko a yau a duniya ana luwaɗi ko mutum da yake yi mala'iku suna guduwa daga dukkan nan su koma can sama su ɓuya wai me saboda suna tsoron kada irin abin da Allah ya mutanen annabi lubu a kara yin a duniya dan idan su ya bi kuma fata su ƙara ganin irin wannan duk hikiman mala'iku suna tsoron su da wannan duk waɗannan da kan gabaki dayan wanda a yau mu ba wai muna yin laifi ɗaya ba a duk abin da suka yi Allah ya halaka da su ana yin su a cikin al'umma a yau baya ga wannan a fi tsara laifuffukan da a zaton mu da karatun da muke ƙur'ani da aka yi to mana wata al'umma a duniya ta taɓa yi ba mutum ya ɗauki ɗan adam ya yanka shi ya cire gaban jikinsa ya je ya sayar ba shi kuɗi kuma ya dawo gida wai ya ci wannan kuɗin a ƙasar nan an samu mutumin da ya kai shekara ashirin wadda ya haita haife shi ya ɗauke ta ya sai a ita ranta ba san da yanka ta kira kanta ya bayar saboda za a yi sihiri an ce sihirin sai ga mutumin da yanka uwarsa da kansa za a yi sihirin kuma shi ya amince wadda ta haife shi fa wadda ta haife shi uwa fa Qur'ani ya saboda an san wannan laifi mutum ya ɗauki uwa ya yanka wadda ta haife shi a yanzu haɓa luwaɗi kadai ake yi ba ba muna zamanin da a wasu ƙasashen duniya namiji ya auri namiji ma halal ne su waɗancan ba su yi awar halal ba ne ba mu fa yanzu halattarwa ake yi shi namiji ya auri namiji wai sunansa family a duniya wai mace da ikon ita mace za ta aura ita ce mata kuma an amince kuma an halattar hatsarin halartar gwamnati ya fi hatsarin shi kuma an halartar. waɗannan kawai ɗin misalai ne kaɗan da suke bayyana mana siffar da Allah ya ce kada a aikata shi kaɗin shiga idan da dina layar duna liqa'ada wa rabu bil hayati duniya mutuma an nubiha wallazina hum an ayatina ghafilun sun nutsu da rayuwar duniya sun amince da ita sun yadda da ita ba sa tunanin ma za a tashe su masu irin waɗannan siffofi mutum ya ɗauki uwa ya sayar ko ya halatta da luwadi ko ya halatta da auren jinsi ɗaya don Allah ina yarda da cewa ya amince gobe kama za a masa hisabi mutumin da zai ɗauki yaro ƙarami yaro yaro maraya maraya babu uba da annabi yake shafa kansa kan yana ƙara imani kawai ka maraya ka shafa kansa yana ƙara maka imani shi ba kan maraya ya ɗauka ba zuwa ya yi ya yanka shi ya cire al'aurarsa ya cire kunnensa ya cire harshensa ya cire idansa ya cire hantarsa ya cire ƙodarsa ya bayar duk a bashi duniya الذين duniya, يرجون لقاءنا sun بالحياة da ita بها سنة da ba za mu tabbata ba. akwai lokacin da ta kare yadda muka zo ɗaya shi hanyar ke karewa population in duniya a shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da biyar kamar shekara ɗari biyu da yanke da ya kuce shi ne population duniya ya fara kawo biliyan ɗin a duniya da tun da aka yi duniya bisa ga abin da aka samu a rubuce da kuma ke tabbatar abin da ba rubuta ba wallahu alam yau a duniya biyar sha biyar ga watan nuwamba na shekarar nan da ta wuce da muke cikin wannan shekarar wata ɗaya da ya wuce da hankala duniya population ya kai 8 billion bai taba kaiwa 8 billion da sai a wannan karo din da 1960 duk population din duniya was 3 billion daga 1960 zuwa yanzu an samu ƙarin 5 billion mutum biliyan da sun karo amma bisa ga binciken united nations adadin jama'ar da aka suka mutu daga farkon duniya zuwa yanzu mutum biliyan ɗari da tara amma wanda muke duniyar mutum biliyan takwas ne amma wanda suka koma da Allah biliyan ɗari da tara ake kasan adadin ba wasa ba ne kuma lahirin da ake mu jin tsoron ta a cikin rayuwar nan da ci akwai masu ƙarfi sun tafi babu wanda ya je lahira dan da ƙarfi ya dawo akwai masu kuɗi da suka tafi babu wanda ya je lafiya ya bada kuɗi ya dawo wanda ya fara kirkiro telegram ya tafi wanda ya fara kirkiro telegram ya tafi har yau a cikin su babu wanda ya je lafiya ya bugu telefon duniya wanda suka kirkiro duk teknoloji na farko suna kafa babu wanda ya je sun yi wata dabara ya turo ko sako duniya ya gaya mana mutum biliyan ɗari da tara sun tafi kowa shiru kuma su maganar babacin babu wanda duk cikin wannan adadin ya je aka yi bala'i da shi ya dawo babu ko daya kuma kai kai zaton zaka je a ragar masa ko da yi zaton zan je a ragar mini Allah ba zai ragar mutum ba kai da mutum ya kwatanta shi zai kalli shi abin da shari'a take neman mu da shi shi ne biyayya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bin dokokin Allah sau da kasa in yace mu in yace mu bari mu bari duba wasiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa mu'az ibn jabal mu'az ibn jabal shi ne sahabi ya ce alamu ummati bil halal wal haram radiyallahu an a duk cikin al'umman nan babu wanda ya sanin halal da haram annabi yana ce masa ya mu'az ittaqillaha haythu ma kunt wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliq an-nas bi khuluqin hasan wannan hadisi ya cikin musnad na Imam Ahmad mujalladi na biyar nan na 266 don Allah su da aminci tabbata da shi ya mu'az ya kai mu'az Allah haifu ma ku ka zama mai takawa a dukkan da kake dukkan da kake when ever and where ever ya dauki zarfu zaman da zarful makan kawanka ashirin da hudu duk kwanakin ka a duniya a ko ina ka samu kanka a kowace kwanaki a duniya ittaqillaha ka ji dokokin Allah in yace kai kai in yace ka bari ka bari wa atbi as-sayyi'ata al-hasana tamhuha ka bibiyan kurakuran ka da yawaita ayyukan alkhairi ga kayansu su zai gode kurakuran sannan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ka mu'amalanci mutane da mu'amala wacce take mai kyau muhallu shahid na farko ittaqillaha haythu ma kunt wannan kalma tsadarta ya kai a rubuta ta da wajen zinari haythu ma kunt duk inda kake kai tsawa ka zama mai cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah duk abin da yace kayi kayi ka bari ka bari wallahi azim wannan shine ribar duniya da lafiya Shaikhul Islam rahmatullahi alaihi yace dukkan Qur'ani da hadisi da ke karantawa bai ga wata kalma ɗaya da Allah ya haɗa dukkan alkhairan duniya da dukkan alkhairan lahira a jikin kalma ta takawa shine takwalla duk alkhairan duniya da ɗan adam ke nema da duk alkhairan lahira babu wata kalma ɗaya a duniya da Allah ya nuna kin kamar da ke ta za samu duk abin da kake nema a duniya kuma duk abin da kake nema a lahira Allah bai wannan ya sa idan mutum da karanta Qur'ani bai ga kalma ta takawa ko a matsayin fi'ili ko a matsayin ismi Allah ya kira ta a wuri ɗaya guda ɗari biyu da hamsin da takwas Dari biyu da hamsin da takwas yana maimaita mana mu kula mu kula da ita wani wuri ya umurci mu wani wuri ya bayyana cewa kin mun yi ta mun tsira duniya da lahira dukkan nasara da muke nema a duniya da dukkan falala da muke nema da duk abin da ya dame mu wallahi alazim wannan kalma ita eh tana da maganin sa a duniya tana da maganin sa a lahira bari ka bayyana misali kan a na farko idan ilimi kake nema Allah ya ba mu alaƙa tsakanin neman ilimi da takawa masu takawa Allah yana ba su Allah ta'ala a cikin ƙarshen aya mafi tsawo a Qur'ani ayatul dayn ƙarshen ta yace wattaqullaha wa yu'allimukumullah idan kun yi takawa Allah zai ilmantar da ku aya ta 282 ne ƙarshen ta kin kun yi takawa Allah zai ba ku ilimi duba magabatan mu kan ilimin da suka ka gane cewa wace ta basu daga zakan alkhairi da muke musu duba irin rayuwar imamu Shafi da rahimahullah dukkan abin da ya dauka ya gani kidan idan ya haddace shi ko ne ne ya dauka ya gani yana kallo ya haddace shi bai da bukatun ya kai mai ta ganin kana gaya musu magana a kunne kunnen suna ji irin su mujahid bin jabbar irin su katada bunu da ama bunu katada mutum ya zauna makaho ne amma idan ya zauna ya buɗe kunne ya karanta masa hadisi guda dubu ɗin da haddace su daga jin su baya bukatar maimaici zai haddace ne dalili wattaqullaha wa yu'allimukumullah ilimin sahabbai in ka duka da gabatar bayar su da haka ilimi muke nema na addini ko na zamani wallahi alazim babu abu da yake Allah ya sauke mutum ilimi ya fahimci da sauki ya kiyaye bai manta ba kamar cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah ya zama duk abin da ka kai kana ƙoƙarin yi kuma abin da ya ce ka bari kana ƙoƙarin bari alamar cewa kana da takawa kuma gaba na kyau shine kullum a rayuwar ka ya zama jiyanka ya fi shekaran jiyanka kusanci da Allah jiyanka ya fi shekaran jiyarka alaƙar ka mai kyau ga Allah ya zama yau ɗinka ta fi jiyanka kyau a wurin Allah kuma ya zama ga Allah yau ya fi jiya sannan kuma kana tanadin gobe ka tafi yau ka sannan jibin ka tafi goben ka wannan shike siffar musulmin da lalle zai yi nasara duniya da lahira amma ran da aka wata waye gari kwanakin mu na karewa amma alakar mu da Allah ta tabbata suna munana kuma an shiga uku haka wattaqullaha wa yu'allimukumullah misali na biyu duk abin da ya dame ka a rayuwar duniya kana neman mafita wa yake bada mafitar? Allah Allah ya kulle alaka wajen bada mafita da takawa yace wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan karshen aya ta biyu a cikin suratul talaq wanda ya takawa Allah zai bashi mafita a duk abin da ya dame shi mai takawa matsala ba ta zuwa masa face Allah ta'ala ba shi mafita a cikin wannan matsala na uku arziki arziki da ake nema Allah ta'ala bayyana takawa na ba da arziki a aya ta uku a tsalaka ce sai ce me Wayar yarzuqu min haythu la yahtasib Allah yana azurta shi ta inda baya zato ba inda kake zato ba kofar da suka zato shi Allah ya bar arziki ba ma wanda kake tsammani ba in kana tsammani a kasuwar ka zaka samu ko a gonar ka ko a wurin sana'ar ka sai Allah ya kawo maka arziki cikin hanyar da suka zato ko a lissafi na hudu ya ce duk mutumin da ke bukata Allah ya sauwake masa rayuwa ba fa abin da ke da duniya irin sauƙin rayuwa ita ma kawa ne idan ka duba ƙarshen aya ta tafi da yace mana ya yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wanda ya duka dukkan al'amuran Allah ya sauwaki masa abin da yake wahalar da sarki da bai sarki a gare ka hankalin mutane yana tashi kan al'amari kai wallahi hankalin ka bai tashi ba kuma sai Allah ya sauwake yadda ba ka zato sai kai nasara a cikin duk abin da ka saka a gaba na biyar idan muna bukatan in mun yi aiki Allah ya karɓa ya girmama lada in mun yi kuskure ya fi takawa ne kuma ya yukaffir an sayyi'atihi wa yu'adhim ku ajira wannan kuma ita ce karshen aya ta biyar cikin suratul talaq duk wanda ya takawa Allah zai girmama ladansa sai kai aiki ɗan karami dalilin wannan sai Allah ya baka aljanna mun gani mace ce mai sabon Allah karuwanci take amma da ta yi muwafaka ta yi takawa a daidai lokacin da tausayi ta shayar da kare wanda ya ce dalilin wannan Allah ya gode mata ba ta aljanna wata kuma mai imani da Allah ta zalunci kuriya ta ɗaure ta hana ta abinci ba ta ba ta wata bari ta nema ba dalilin kuriya annabi ya tana wuta ka duba addinin mutum kai akan kare an je aljanna duba ya kuma akan kuriya an je wuta musulmi na kware baya rena girman aiki na alkhairi idan yana yi na shida na daga cin abin da ke damun iyaye shine zuriyar mutum in baya na, ga da yara kanana yayi zai da su tsaran ta inuwa abin da qur'ani ya gaya mana duk mutumin da yake da takawa bayan sa baya lalacewa wal yakhsha alladhina law taqu min khalfihim dhurriyatan bi'afan khafu alaihim fal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida cikin suratul nisa aya ta nawa hmm? ba za a iya gaya mini ba aya ta tara ko wal yakhsha alladina lalle ne waɗanda suke tsoron law salaku da za su bi a bayan su min khalfihim dhurriyatan wata dhurriya mai rauni khafu alaihim kana tsoron zuriyar ka ta lalace Allah ya ce ba, in sun yi takawa suka yi magana mai kyau Allah ya kula musu da bayan su na bakwai bisharar duniya da lafiya hatta kyakkyawan mafarki bahaushe ce wai fata na gari da miri ne in kana buƙatar lamirin fata na gari takawa ne inna auliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun Amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah wani sura kenan suratu yunus aya ta nawa am aya ta 62 da 63 Allah ya maka albarka Allah ya ji kamar matan ka kara maka ilimi albarka aya ta 62 da 63 haka ne ne irin wannan takawa ne shi kololuwan burin mu dai a lahira bene ne aljanna Allah yace tilkal jannatu allati nurifuha nurifu bi ibadina man kana hakiya wa nasura wani sura ne wannan aya ta nawa eh <laughs> so aya ta cikin da uku Allah ya ce waccar aljanna muna gadi daga bayinmu ina suka kasance masu takawa su masu takawa ba cewa Allah ya za su shiga aljanna ne aljannar yana gadar musu ne su gadar su suke ai haushe ya ce wai dan na gada ya shi dan na koya to su ba gada aljanna ne ai babu abin da kamar ba wani abu kamar a cikin gado kai bi ma'ana a jinin ka yake da su aljannar dadan da suke yi su magada aljanna ne suna gadan aljanna ne Allah ta'ala ta samu a cikin su so da ka cikin suratul taha suratul maryam suratul qasas duka Allah ya bayyana mana da suke irin wannan aiki na kare za su samu aljanna kuma su ne masu gadan aljanna Allah ya samu a cikin bayin da za su gaji aljanna magana ta ƙarshe akan shi ne cewa Allah ta'ala ya maimaita takawa a sauna a ƙur'ani 250 da takwas akwai aya ɗaya a ƙur'ani da Allah ya maimaita takawa sau uku a cikinta. ta a cikin aya ɗaya ne masu sannan takawa ta zo sau ɗaya sau biyu sau uku ba zai iya bani wannan aya Na'am? Wani talak? A'a ba talak ba ne. wancan an yayyanka su a tsala. na'am suratul bakara wata aya kenan wanda ya kawo a matsayin kalbatu tattawa na cewa ko aikata kaza suratul ma'ida Allah ya maka albarka wa zai yi bani ayar سورة المائدة آية الله يتي ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما قدموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما قدموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا aya ta nawa aya ta 93 cikin suratul maida in aka kira Takawa sau uku a cikin aya daya abinda kalmar Takawa na farko ke nufi shine mu kadaita Allah ta mu nisan cikin ita ta biyun ku suna nufin bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu nisan dukkan abin da ana mu na uku kuma na nufin mu yi ta'a biyayya zuwa ga Allah mu nisanci dukkan sabon Allah so in ta zo sau uku tana nufin ka zo mai tauhidi da bin annabi da biyayya ga Allah ka nisanci shirka da sabawa annabi da kuma sabon Allah kan zuwa lokaci sau biyu zai iya bani misali a Qur'ani يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ba kaddama da gadin wattakullah wannan ciwon sura tsura fashir aya ta goma sha ta ko kuma farkon ma nisa'i ya ayyuhan nasu ta kura gurgumu da ke kun min nafsin wahida wa halatta min ha zau basa hawa basta min kuma rijalan tafiran wani sa wattakullah ba ga tsaye maimaitawa kin tazo zo sau biyu mutum ka ɗauki biyun farko a cikin hukuncan abinda dake ke shi ne na farkon shi ne ta Allah da nisantan shirka na biyun jin annabi sun da kafa da nisantan saba masa idan ta zo kuma sau ne a cikin aya to abin da take nufi shine cewa dukkan nau'in biyayya zuwa ga Allah ka ƙara ƙaimi a ciki dukkan nisantan sabon Allah ka ƙara ƙaimi wajen nisantarsa musulmi na kware da yake sun tsira biyayyarsa zuwa ga Allah every day yana ƙoƙarin ya tsara sabon Allah kuma iya ƙoƙarin ya takaita duk adam iya kuskure ba za mu iya rayuwa irin ta mutane ba amma abin da ake so shine ya zama laifin da kake kin goma ne ke kokari ya dawo tara dan da ka mata tara ke kokari ya dawo takwas in ka mata da ke ya dawo bakwai in kuma biyayya ga mutane ka ɗari ya kuma ɗari da goma ka fara kokari ya kuma da ashirin ya karuwa wannan iya raguwa duk da aka waye gari daidai ɗinka na karuwa kuskurenka yana raguwa kwanakinka na karewa alama ne na ce a gobe kiyama za a yi nasara amma ran da kwanakin mu suke karewa kuma ya zama biyayyar mu kai Allah muna rage ta kun Allah na karuwa to lafiya babu Allah ta'ala ya kare mu daga wannan wannan jiha ta zamfara Allah ya kara mana zaman lafiya Allah ya kara mana albarka a cikin ta Allah ya kara arziki a ciki ma'abota wannan jiha muna alfahari da kuma muna roƙon Allah ya biya muku dukkan bukatun ku na alkhairi Allah ya haɗa ku da alherin duniya da lahira ya kare ku daga sharrin duniya da lahira dukkan wani alkhairi da Allah yake ba wata al'umma a duniya muna roƙon Allah ya ba wa al'ummar jihar da Najeriya ga ɗaya muna roƙon Allah dukkan wani sharri da Allah yake karewa ya tunkuɗe daga wannan jiha wacce take da albarka dan mu, Dr. Bello Muhammad Mutawalli wannan wannan jiha muna roƙon Allah ta Allah ya taimake shi akan daidai ayyukan sa alkhairi Allah ya karba Allah ta Allah ya taimake shi Allah ta Allah ya kai shi zuwa ga nasara dukkan abin da ya ku aiki da shi wajen kawo karshen wannan dukkan wani alkhairi da kuke nema muna roƙon Allah ta'ala ya taimake shi wajen cimma wannan buri nasa na shigo jihar na wasu ayyuka na cikin da aka yi muna roƙon Allah ta'ala ya amfana da su da kuma isar da lada zuwa gare shi ya kuma haɗa kuma magabatan su gaba daya muna roƙon Allah ta'ala ya ɗora shi akan shaitan Allah ta taimake shi akan shaitan Allah ya sa ya fi shaitan muna roƙon Allah dukkan abin da yake maki wannan jiha Allah ya riƙe da hannunsa ya kai shi zuwa ga nasara dukkan abu da zai cutar da wannan jiha suna roƙon Allah ta'ala ya aiki da shi da shugaban ƙasa wajen magance wannan matsala gaba daya Suna roƙon Allah ta'ala ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi gwamna amini na ne dan uwana ne Suna roƙon Allah dukkan wani abun da yake neman taimakon Allah Allah ya taimake shi ya bashi abin da yake neman kariya daga wurin Allah Allah ta'ala ya kare shi ina ina kaunan jiha na damu da jihar Zamfara kuma Allah ne shaida dukkan wani abin da muka dare cikin jihar nan ko jihar ba ta nema ba mun karkashin ilimin mu ne to muna kawo shi wannan jihar kuma duk abin da yake cutar da jihar din duk wata dama da Allah ya ba mu yi aiki da ita muna kokarin aiki da ita muna roƙon Allah ya biya mana bukatun mu alkhairi kuma ni Allah ya taimaki jihar ta ta Najeriya gaba daya innal hamdalillah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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويا إخوة الإيمان ويا أمة الإسلام ويا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حياكم الله وأحياكم حياة طيبة في الدنيا والآخرة وصدد الله ألا تجد قرآنا وخطاكم وخطتنا في هذه الجمعة تذكرنا حول التدبر في القرآن العظيم لقد أمر الله عز وجل المسلمين بالتدبر والتفكر في المحكم التنزيل في آيات كثيرة منها قوله جل ذكره لا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها لقد أمر الله عز وجل المسلمين المؤمنين بالتدبر في القرآن لأن في القرآن المخرج من فتن الدنيا وفي القرآن المخرج من جميع الفتن التي نعيش فيها في هذه الدنيا وفي القرآن الوصول إلى الجنة بإذن الله جل وعلا فيا إخوة الإيمان مما أمر القرآن بالتدبر فيه الغفلة عن طاعة الله عز وجل بحيث تكون حياة المسلمين كحياة غير المسلمين ومن أمثال ذلك قوله جل ذكره إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون انظر إلى هذه الصفات أولا إن الذين لا يرجون لقاءنا ثانيا ورضوا بالحياة الدنيا ثالثا واطمأنوا بها فيا إخوة الإيمان ما الفرق بين حياة أكثر المسلمين في هذه الحياة وغير المسلمين وخصوصا في هذه الأشياء الثلاثة إن الذين لا يرجون لقاءنا رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها فيجب علينا أن نذكر أنفسنا ونرجع إلى أمر الله عز وجل هذا الأمر هو تفكر في القرآن الغفلة عن القرآن لا يكون سببا لوجود أي نعمة في هذه الدنيا ولا يكون سببا لوجود أي نعمة في الآخرة المخرج لوجود هذه النعم إما في الدنيا وإما في الآخرة هي تقوى الله عز وجل التي أوصى بها سبحانه وتعالى المؤمنين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فهي وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام مؤاد بن جبل رضي الله عنه اتق الله حيثما كنت ولا تبك السيئة الحسنة سمحها وخالق الناس بكل حسن بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على مصطفى وعلى عباده الذين اصطفى صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة فيا إخوة الإيمان في بعض الآيات في القرآن يذكر الله عز وجل كلمة التقوى مرة من بعد المثال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وفي بعض الآيات يذكر كلمة التقوى مرتين من باب المثال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقد ذكر كلمة التقوى ثلاث مرات في آية في كتابه سبحانه وتعالى كيف على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما سئموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا لقد ذكر الله عز وجل كلمة التقوى ثلاث مرات في هذه الآية فماذا نستطيع أن نستنبط منها؟ إذا ذكرت كلمة التقوى مرة في آية فهي تأمر بتوحيد الله عز وجل واجتناب الشرك وإذا ذكرت مرتين فالذكر الأول يدل على التوحيد واجتناب الشرك وأما الثاني يأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك البدعة والثالث يأمر بطاعة الله عز وجل في جميع أوامره واجتناب نواهيه وهذه الكلمة هي تتعلق بجميع خيري الدنيا والآخرة كل خير في الدنيا الله يتألق بتقوى الله وكل خير في الآخرة يتألق بكلمة التقوى كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه إذا كان الإنسان يحتاج إلى العلم فعليه بتقوى الله واتقوا الله ويعلمكم الله المخرج من الفتن بتقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا الرزق من الله يوجد بتقوى الله ويرزقه من حيث لا يحتسب التيسير في الأمور بتقوى الله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا تعظيم الأجر وغفران الذنب يتألق بالتقوى ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويؤذن له اجرا البركة في ذرية في أيامك في الدنيا وبعد موتك بالتقوى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وأما تلك الدار الآخرة أما ما يتعلق بالجنة فلنسمع إلى قوله جل ذكره تلك الدار, تلك الدار الآخرة نجعلها للذي لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والآخرة لمن للمتقين تلك الجنة التي نورث من إبادنا من كان تقيا فهذه الكلمة هي كلمة مهمة يتعلق بها جميع خيري الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاق والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أبواب النار اللهم ول علينا أمورنا خيارنا ولا تول علينا أمورنا شرارنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النهب مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسجد علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في نيجيريا اللهم آمنا في ولاية زمخرة اللهم آمنا في ولاية زمخرة اللهم آمنا في ولاية زمخرة اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في ولاية زمخرة اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في هذه الولاية اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في هذه الولاية وفي سائر ولايات المسلمين وفي دولتنا جميع اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم ارحم أمهاتنا وآباءنا وإخواننا اللهم ارحم أمهاتنا وآباءنا وإخواننا اللهم ارحم أمهاتنا وآباءنا وإخواننا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله جميعا إن شاء الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد الصلاة